أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتن في ساتي جيا من karanta ayoyi أدقى daga cikin suratu wanda ya zo munasaba na tafsir manzon Allah fira da shi tabbata a gare shi a mun ce jiya an samu ayoyi dan dama wanda suke bayanin abin da ya shafi umarnin da Allah ya ba sa sallallahu alaihi wasallam na fuskanta kaba bayan dama suna fuskanta bait maqdis ne wannan abun kuma Allah yana yi ne don jaraba baki daya rayuwar dan adam jarbawa ne kan sako da suka yi ridda saboda ziga wanda yahudawa da larabawan jahilai suke yi cewa wani irin addini ne ba sai a daya wannan ba karin fitina ba ne shi sa ka je wajen wani wurin allah yake cewa inna hala kabiratu she menene ila a wannan to irin waɗannan ba wai abu allah yake cewa saboda fitinan da mutane suka fitinu kuma ba dama Allah shi ne mai iko shi ke juya abin da ya dama kuma irin waɗannan abubuwan ba zai a cikin addinin musulunci za a iya samu waɗannan shubuhat mutum yau ce da kai gobe kaza a ije ne jibi kaza wanda ina neman fitina ne fada cikin duk gana neman fitina ka yi wani abu ba za ka rasa ba to Allah ubangi kare mu da fitinan arna da munafikai ah, mun karanta abin nan safomar wajiya ko ah, wanda yake cewa inna safar marwa min sha'air la faman hajja albayta aw itamar fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna la shakir alim sha'air la yake alamat alamat ma'anan alamomi ne sha'air la alamomi ne wata tsayewan wata alama ne saffon marwa alama ce na sha'air ba su ake botawa ba tawafi sha'air la na alama ne kwana mina alama ne arafa tsayewa arafa alama ne duk abubuwan da ka tana sha'air la masallaci gina masallaci sha'air la da ba su ake botawa ba amma jiya akwai da ya zai mun tambaya tun da Allah ya ce ban taba yin wannan tambaya duniyan ba hmm. ya ce shi ramadan ikan dauka na hudu kafin wata isaya ikan dauka na hudu kafin wata isaya ma'ana ikan yi azumi watan a tsaye na ce me dalilin kashe fara min lissafi ranaku Allah ya ce ranaku yadda Allah fada wata shida suna cikin talatin shida kuma suna 29 saboda haka shi kirgan ku yake yi na ce to me zaka ce sun bi ru'yatihi fa aftir bi ru'yatihi ce sun bi ru'yatihi li sababi ru'yatihi sababin da kuka ganshi shi na ce to lokacin da ka dauko sababin ya sauka ya ce a a amma da ya fara daga baya ya zo sababin ganin watan ya zo ya kusa har yanzu ya ce ya fi shekara nawa shi shi ya yi kafin kwana uku wani kwana biyar saboda kirgara na ko ke shi ne daidai kuma da gaske ke yi je kai awa ɗaya ne na kashe da a cikin yi tattara malumatin sai kawo muna cikin hadari fahimtansa ne na ce to kai fahimtar da kake yi kai kanka ka shawara wannan fahimtar kana sa shi Allah ya kallafa ma mu duka addini Allah kuma ne kalafa mu duka shi mun lissafi zama daidai in kirga ranaku kaza wata shida kaza wani kaza kuma an doki aya yawmu yawmu a cikin aya sha buga an yi darabi an fito da yawmu yawmu an hada da yawmai yawmai na abu ya fito da kwanaki ɗari da wani abu hmm. su ce wai saka wai kallafa maka sha an doki yawmu wanda Allah ya ambaci na nakira a cikin Qur'ani da yawmu da Allah ya ambaci na marifa da yawmin da Allah ya faɗa dukansu a tattara a yi wani darabi sha tantancen fito shi itla ibada wannan sai wani irin wani irin rayuwa ne Allah zai kallafa ma zan yi ibadansa wai tunani na kabin kuma tun wai kiri amma wai da gaske ke kuma da shi ke ibadansa to kabin sha'aira laman lalaci sa zai yi mu Allah ya fa gumma alaikum zai yi wata isaya amma ruwa ya rufe amma Allah ya ku gina shi akan yaki ku ci gaba da kiga ku cika ko wata ya saya ba isbara kansa shi sa ibn taymiya yake cewa mutane sun saya rafa ko kuskure na Allah ya yarda da shi in ba haka bai wata na mutum zai je haji dawo ba ranar arafan ba ne saboda gani wata ya bambanta to sha nan la haka yake alama ne ba su ake botawa ba saboda za a iya kuskure da Allah yana so kuma dakin shi sa mana rana kamar nan abin nan bature mu ta kirga rana amma haka yasa alama ce sha'air la Allah ya samu dace yace hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an Abi mun karanta wannan majiya mm. eh yace babu kawai wa minan nas man yattakhidha min dunillahi andada ko ba haka bane wa minan nas akwai cikin mutane a duk har yanzu a daga cikin suratul bakara ne man yattakhidh min dunillahi andada wanda yake rike wani Allah in da shi Allah gumaka wani rike gumaka in da su su Allah wani su suna da yawa suna yin wannan yattakhidh rike min dunillahi kuma baya da Allah andada ya zama Allah andada Allah yayi shine eh, malaiki ki fassara maka da yace abdada mana abdada kishiya an da da shi abada abbada mimana abadan kishiya surike wani kishiya ban da Allah wahiduha bimana an da da wahidan niddan an dan jam'i ne niddan mufradi ne ina fata jumla yana da muslim mufradi ne almuslimun jam'i ne to an dan jam'i ne wannan an dada ba jan salim ban ko jan ana salim bane a'a an dada jan takfir ne na fata kuna gane karatun to shine yake cewa hadathana abdullah ya hadathana abdan an abi hamza an amash an shaqiq an abdullah qal qala nabi sallallahu alaihi wasallam kalmatan wa qultu ukhra abdullah ibn mas'ud ya ce manzo Allah ya faɗa wata kalma to ni kuma na ku rike wannan wurin fa ku rike wannan ya ce manzo Allah ya faɗa wata kalma ni kuma na faɗa wani kalma daidai da na sakarawa na yi don ku sani mangar manzo Allah daban nawa daban don nan idraji tafsiri ne wanda yan shiya suna cewa abu hurairu ya kirya sun ce kan dauki a bisa cikin aljihu sai faɗa wanda yace min jeji waɗannan du rashin sanin ilimi ne duba abu abdullahi masudi ya ce manzan la fada wata kalma ni kuma fada wani kalma me manzan la fada kala nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar yace wanda ya mutu kuma yana kira wani Allah ba Allah ba niddan wani wani ba Allah ba to sakamakon yin wannan botan dakhala nar zai shiga wuta Abdullahi Masud ya ce kuma ni na fada ni kuma na ce kaga magana manzan la wa kuntu wannan idraji ne tafsiri ina sai ce maka abin da manzo Allah ya faɗa don ku fance shi sallallahu alaihi wa sallam ce ce ana man ana kuma ni na cewa kuntu ana man da huwa la yad'u lillahi nidda ni kuma na ce duk wanda ya mutu baya hada Allah da komai komai zunubinsa za a kankare shi dakhlan janna sai shiga aljanna ya ce ba yanda za a samu kishi manzo Allah ya kori wancan to kishinsa mafi muharaba tabbatar da shiga aljanna a cikin da manzo Allah ce wanda yake bauta wani Allah shiga wuta za a yi to wanda ya daina bota wani Allah kuma shiga aljanna zai yi to yake ni na faɗa wannan to sahabbai sukan kara bisa masu faran nasu ne Abu da ya taba ja wani hadisi shi ya kara suka ce wannan kuma fa man ga manzo Allah ya ce wannan daga aljuna ne shikenan in shi sun samu jambaki cewa lalle kullun na bugu da kare ki ma manzo Allah to din irin waɗannan Allah ya kare mu Allah ubangiji kare mu Allah ya kare mu ai hankalin ku zai tashi yanda Kano suke kun ga hawariyun almajiran mu da suka buda an ji an bude wuri ana yin karatu na tarjaman sahabai tsantsan sahabai in kana neman ya a duniyar nan bayan annabawa shi sahabbai tarjaman ta ake yi shi shekaran jiya aka kira yara an ce a dakata da sakawa me yasa wai yan shiya sun dame su cewa su ma ba su wuri su yi saboda haka mansur da ya zai kan faɗa a cikin radiyon na ice ali ice ma'auya baya ce rajiyar lawanu kuna gane kawai na muka wai wai wai a daina sa yau saboda ya faɗa yi kan kira suna ali bai ce rajiyar lawanu ba kan kira abin nan saboda haka a rufe ba za a sa nasa ba kuma yan shiya sun ce su ma ba su wuri saboda tarihin da aka kawo duk kariya ne su ma sa na amma suna da radio ba suna yi sun sa nasu ban ce masu komai ba suna yi nasu me radio nan me radio federal nan eh firamin suna yi nasu sun fara kafin mu mu fara amma tun da muna yi shi sun tashi suna suke da fitina suna dubu da hukuman ba yi ba za kone ba ya kaza ya kaza amma akwai ahli suna bai masa abin da ake yi ba ni na mamaki kuna saman karatu a masallacin da yin wawaye sallah shine shiga aljanna laysa biru an tuwalu wujuhakum wallahi ba haka bane kaga yanzu suna ibawa ne ki muskumi har kwanaki sun fada cewa Ali ya fi kowane sahabi a nan Kano ba wanda ya ci ko yanzu kuma da mutuni yi namu ba ambaci kowa ba to bi kenan suka kai hari suka kawo wani kasa ta aka ji sun ci a daina yanzu sun ci nasara amma ahlu sunna ba wanda ya san me ake yi ba a zagi wani sahabi ko a yanka wani sahabi shi bai sani ba amma su kullum text da yaran na zagi text yanzu suna yi to sun samu yan bida sun mara masu baya cewa wai ba ce radiyallahu anhu ah, wani irin magana wannan mutum na mangan bai ke rabi Allah anhu girma ma suke yi tuku ya kuskure sun tube baki bai kai da kayan shura na zagin su ba ku sani ba karatun na ba za ku cin amfaninsa ba in tsiraru su zo sa ku gaba suna sa a daina jini waɗannan sun samu karfi ba lakta ma masallaci ba za a yi ba ma dama za a faɗa abin da ya dame su kaga su suka fara suna yi sun zo kuma suna masa a ba su dama wai duk tarihin da ake karya ne suna da nasu tun karya ne ba kuna da naku ba ku faɗa mana ku ce ku faɗa naku wajen da kuka tsaya shi kun zo daidai da wurin amma tun da su suna da baki suna da zuciya suna damuwa suna tsoron abubuwa su yi akwai suna bai mata na yi ko su yan shan suke ko musulmi sauran yan wanda suke bai sani ba a zage bai a zage ba abin da ya dame shi ba shi da wannan fursa ajini sallarsa ibsama sallar wallahi wannan kuma mutum bai damu abin da musulmi suke ci ba khususan sahabai mafiya sun gama da sun gama da yan shi'a wani mara fashi yake ce wani na gaya masa cewa ku kuke cewa dan bi da yake gaya fashi wannan kun ce wai kun ce wai wai yan shi'a ba musulmi ba ba an bar su suna zuwa makka ba ba bar suna zuwa maka ba wannan shine dalili ka'ida ta aje qur'ani ba wai zuwa maka da rashin zuwa zuwa maka siyasa ce ira to je yanzu akwai shekarar da muka je aka mai da mu mu zama arna to gashi dai na'am bayan ma da kuma a zaka amma sana an da da kuma su ne waya gwamnati har wani suke da shi ka ga abin da kuke kishi guya a a a fada su da kyau wace gwamnati suna bai bayan kiya a a in kai wannan baka insafi ba radio ce lalani in ba mu da aka gaya mana su abin da ake magana an zubu biya su kuma sun biya ce sun zo sun fito karara wanda aka sa shi rajin ina da wani yanzu duba kano rajin baki daya ka taba samu duk abin da ya suna za su yi ke mun biya tun da aka gaba kano saboda ne wanda suke wurin masu yan yan bidan kai kuma wanda da kowa kana da kowa can ma shi abinci sai yake yi ba zai kara kidan ka ba mutanen nawa muke da su wannan hukumar ahli sunna kwamishinoni waya wakilinka wani zance ko wasu ce hukuma hukuma hukuma da hukuma zai yarda cincin suka gina jami'in su suka ma gwamnati cewa a rubuta a sa su makarantun su a sa gwamnati gwamnati shi yake ba malamin bi kama kwamitin shari'a da yanzu abin da nake gaya maka in ba isa ba in ba muna cikin wannan kwamitin hana ba da cinan ba su dama zaka ce da wannan an dauki wanda ba kuma da kuka iya kun ba ruwanku ya za a yi yanzu nuna mu ahli sunna da yara jin yanzu muna son mu kai kotu kotu a nan wanda suke rushe mana masallaci wani alkalin ahli sunna zaka kai an taba kai kara mun taba kai rushe mana masallaci an ji alkalin ya ce shi bai gan Allah ba balanta kuma hukunci ina kuke ne ina kuke wani ina kuke yanzu muna da kiyas ina gamsa duk kawai ta kaje su ne yanzu wanda yake sai kawo wannan dan bil ne kinnu wanda yake shine shugaban wurin shi yake ba shi ba shi radiyallahu anhu ne zaka ce wannan a ga insafi manganu abinda ba su sani ba karka kallafa masa abinda suka yi kuma shi a kallafa a faɗa abinda suka yi dai ba wani karin ba a faɗa wannan ai kugun su muke kun kara ma mu huta wani lokaci ni ba ka sani ba yanzu ahli sunna wanda suke cikin wannan gwamnati za su ta su taimake mu me ba za a yi ba muna da ahli sunna kwamishinoni sun fi biya ko shida eh me suke mana gidan radio waye an ku kinga mu mutum daya wanda kuka san zai iya kare manufan ku eh ko nan freedom na ji mutum daya muke da shi wanda zai tsaya kare sunna tun ba kwa yin karatu ba kwa shiga wuraren eh, me za a yi taro muka yi na shura yanzu aka tashi mutum ya tashi babban mutum da ya taba taya shugaban kasa ya ce a sa in shi a ciki don ba Allah ya sa muna nan ba wala ya ce a saka ciki a sa sa ciki mun ce ba fagen ka bane kuma ka taba muka ne duk wurin da ahli suna za shiga su yi wani abu sun ki ba sa ciki ba yadda za a yi kuma a sako duk duniya haka ahli suna suka gada duk kasan da kake ahli suna su ake wahala su ko sojiya malamin mu shi ake ware su shi Allah ya sa su ba suna na dare ba isa ba kalma ɗaya zai yi ko a bi ko a ki za a gani natija shi ka shiga ka gyara amma ba ka gyara abu ba zai yi ba ba za ka mai ba ka ce an cuce ka an cuce ka kan mai ɗaya eh, ba zai yi ba billahi azu ka gan ba wani abu da muka shiga cikin wannan aikin da ake da da zaka ga abubuwa na sun zuciya kamar tafiya yaro a gabansa yanzu shaida aka san yadda za a kulla a fito da natija karo ne yiwa ji kaza mu wanda bai yiwa shi masa interview wanda yayi kaza kaza duk mu ake yawa ba ma cikin mun hana ba zai saurari mu cifci mu yadda ba kuma nan za a saya amma ba ka kana gidanka kulle maka komai ayi doka komai me zaka iya yi a tura gobal a diddiki ce me eh, zaka ma zawo wani ina jefe ina sai surutu shiga ka gyara bane fi maka dukan ka za a yi ne abu ɗaya ne duk hukumar duniyar nan farko ka daina kwarai ka daina rufe wani abu kuma kai talibin ilimi ka daina kamfani don bin da ya shafi ka wannan to ka saya ma kana jefe kuma kana labe da wani kuma duk wanda zai zo ne in dai kano ne shi ya dama da yan bid'a ko dubta wannan ka'ida lokaci bai yi ba a ce mutum zai yi hukuma kanan na ba biya kare kake gaya maka ko ibn timiya ne shaida ma da su daga bayan san da zai yi ba kura ake nema ba to to ku kuma kuna na da zuciya da jefe da wai ba a so mu ba a so ba ya ba a son ka wace hanyar ka san ake son ka me gaskiya sai ina muke ne adalci an za maka adalci ba kana cikin wurin ba ba ka cikin ya za maka adalci ma an tuna ka ma tana ma adalci an tsaye ma lahace ka kafin ma adalci hmm. wanda yake yake taimake mu ma yanzu dan bid'a ne shi ke taimake mu yake mara komai je ci kaza shi ke kare mu wani a cikin su baka da kowa wurin su zama lafiya suke so to ka ba hukuma ba freedom ba hukuma na freedom duk irin rukun da zamu yi mu yi she sun da mana amma dan bida a tanar zazzaki aka dauko nasa aka zo aka yi modi zazzaki maulidi aka yi amma mu abin da zazzaki ya zo ba zamu iya faɗa a freedom ba sha ce mun kawo fitina shi kuma ba rashin kusan kwa cikin al'amar da kuke ne zamu wurin wani zai fara wani wani yaro shi ya je da komo da jin zazzake zai fata amma yanzu farko kafin tafi na hukumar nan wurin muka je muke so a yi namu aka ce a ashe mun kirga malaman da za su wannan kuma fa amma a adalci ba na sanar mu biya musu ba ce wani ya samu su ba ko da bayani to ku tashi a tsaye ne amma wani burin ya ba zai kawo maku ba shi kun yi aiki ike cewa ike cewa na magana Abdullahi Masud mun gama wannan kenan shi ce babun ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al hur bil hur ila qawli azabun alim to shine imam buhari ke ce ufiya turika an yafe masa abin da dama yake da shi ai masa rungumi yake cewa ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka imani da Allah kutiba alaikum alqisas an wajibta maku an kallafa maku an faranta maku akan kissa fi katla a cikin kashe kashe wani ya kashe arama wannan dokan shayi shi a nan Kano za a zaman lafiya don yan daban na ba za su daina kashe ba shi an kamu daya an kawo shi ranar juma ya kashe mutum shi ma a yanka shi da ya yanka wani to sai a daina amma dan daba ya doki wukan ya yanka mutum isa jinin ilasa sa jinin sai tafi ana jinjina masa ba kano ba za a yi wannan ba ina wuce a ce a gaishe ka Abdullahi ibn Abbas ya ce shi na gani bayan shirka ba haɗarin da ya fi kisa mutum ya ce duk mutum da ya kashe mutum hali na fiya cikin wuta to a nan kanu gata ka kage mutum ya kashe mutum kuma sha ta nuna cewa ai mutum kai uku ya yanka ba mu da ya faru nan kanu za a ga ana tafi da gawa yan daba sun hadu da wannan unguwa aji gawa ya fitina kuma suna kallo ko yana kallo aho to irin waɗannan amma ga abin da Allah ya ce alhur bi hur da ya kashe da a kashe shi bawa ya kashe bawa kashe shi haka shara ya zo mace ta kashe mace a kashe ta ba yadda za a yi ban tana da ya kashe uba wannan ban taba ji shi ban ba nan Kano ba da ya kashe ubansa wannan da yana da ƴaƴan da ya iyali sha kashe su baki daya sakamakon kashe uban kaga abin da ake yi kenan ita mafi yawa ma ƴan kwaya ne

sai je nemo na samana ba ya gan shi ba je nemo na samana dama Allah ne ce shi an bashi ya hana shi aure je nemo na samana ba a gan shi ba ba shi mai zo duniya ba yanzu uban nasu ne aura ma Allah ya sai ka da uwan wace ne bangare ne wannan ba kada ba mu ban ya fice wan lokacin da zai wurin shi da shi yayi shawara shi me je ya zama uban wani je ni muna samana ku duba ba mangan ba dariya bane wannan dalilin zai sai kashe uba ko ko bokin ka ai ba da dama ka kashe shi akan wannan hanya kuskura kai uba ba uba ba malam shi na sa ne ba shi jikinsa ne uba jikinsa ne ba ka zo ka kashe shi don hana ka aure shi da ba nafsin da ya faranta ma ba ce ya aura ma ba nafsin da ya faranta maka ba lama ka balaga kuma ya sake uwan naka shi lokacin da ya je kamfen da kai ka tafi ka ji irin wannan kare a rufe da wani abu ya hana shi komai mana na sani zai zama na sani uban ya mutu ba mala ka ji ka ci irin waɗannan ba shaye-shaye ba shaye-shaye hankali na abu wallahi akwai wanda yanzu ya tambaye na nan ya ce shi ma ubai na da arziki shi na neman yarinya uban baya ba su shi ya tsare uban ya mutu taba gaya muku wannan magana ne ya Uba ubai mutu ubai na asibiti shi ya gano yaron Allah Allah yake so ubai mutu Kyau ubai ya gano suka yafe juna amma abu yana zuciyarsa ubai mutu kuma da uban ya mutu ya samu wannan gado ya aure yarinya daga baya na dama shi yazo yana tambaya nan kana son yarinya kuma kika zama mawukaci ga da mai ne to wa ya fara maka kawai a jisun gaga a jisun ne a jisun ne ka aura masa mangar malamin ko hadisi eh ce aura masa ko eh za ba na ko suke dauka suka dama wani zo wuce wuce ba sannu don bai aura ma shi ne sunan man bai san dama yi mashi mai sunan bai yi maka ba ai mustahabi ake magana mai ma ya ka ba mai kaddara wannan jishin ya tabbata shi zama bai maka ba shi ka yanka shi wani haƙƙi kan yanzu a wajen ba ya yi ka bayan ya sa sunanka ya tsire ne ka ka balaga mutum ya balaga ta kansa daban ne ba an gama an yaye shi ba shi shi maraya ba uban ya mutu shi kenan bai aura mai ka to wace haƙƙi kake bi sa har ka kashe shi wace haƙƙi ba shi kake bi sa me yasa kake gani kai kana da haƙƙi a kansa kai ba ka gani yana da haƙƙi a kanka me yasa kake gani wannan ya haife ka ya tarbiyanta da kai ya yi rashin bacci da dare ya yi maka kaza ya sa ka makaranta ka balaga kai kana jin har yanzu kana jin shi haƙƙi amma kai baka duba kana da haƙƙi a kai to ka jin wannan jiki karanta kuma biyu walidaini wanda nususu sun danne wannan ma a ka karanta ko yi da arna ne karanta manzana yana hawan bai ce tir addu'a jibril mai ban da wannan a jibril ya ce ka ce ami ko roƙo Allah ya ce ka ce ami ami kaza ami ami wanda iyayen su mutu baya da ka ce Allah ya maska zai ce ka ce ami addu'a jibril da yi manzala yana ce ami akwai addu'a da kai wannan yanzu yara nawa na cikin gari sa su doki jarka su je su doki ruwa yaro ya zo daga ciro kaya ya zo bol uban ya doki ya shiga cikin gari shi zai ke fada shi zai kawo ruwa yaro yana kwanci shi ya dawo daga bol shi ya ci abinci kuma yana neman uba ya ba shi kudi dinka masa uniform yana jin haushin uban yanzu yara yanzu abin da suke so ka haife shi karka ce yi ko daina amma shi in zai shiga makaranta zai saka umarni in ya gama makaranta ya saka umarni zai aure saka umarni amma kai baka da haƙiƙa ce yi koyi bari wannan shine rayuwar turawa Allah kiyaye kafin ya mu wannan ba shi mu raba gari ba ita fi yi yi shi da nasu zo ni manda da birnin mu hannu amma mamaki ina da yaya mashi na kashi da yayan ba baki da su amma mamaki wai kaji kaji har ake goyi bayan wannan mawukaci da kashe ba amma mamaki wai wai ya ya take uwan nasa shi ya aure ma uwan in ba shi da mutunci ba ah! bare kuwa to iki cewa sana humedi humedi mutum maka ne yana daga cikin ajisin da shine wanda Buhari ya fara da ajisin sa farko humedi Abdullahi ibn Zubair ibn Isa amaki shine farko hadisin buhari wannan bawa Allah ne imam buhari ya fara hadisi da shi malamai suke mangana cewa tun da ya kasance wahayi daga makka ne shine ya fara malamin sa wanda aka haife shi makka yace hadathana sufyan hadathana amur kala samitu mujahid قال سميت ابن عباس رضي الله fi bani isra'il في بني إسرائيل الكساء لوكتين suna nan allah ya لا masa تمس wani ya kashe arama. walam takun fi to lokacin ba diya an kashe mutum ba rungumi ina daga cikin abin da Allah ya haffafa ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe mutum lokacin bani Isra'ila me mu ko a ba da diya mutane sun yafe babu kamar yadda Bahaushe yake anan in wani ya tuka mota gangance ya kashe dansa Ina zuwa kafin a yi magana ce na yafe kuma ya je gida yana zagi bai bar ma Allah ba daga gaske she baya ba da juriya da zai bi doka ce koma gida na zage-zage bai yafe ba da na jin hakki da yanzu an kashe-kashen ba abin da Allah zai faɗa abu abun ba shi da asali wallahi rashin bari yaran nan i kashe mutum yaro mai kudi je taka al'umma i kashe mutane nan da na fito da shi shi sa kake gani hukuncin baya tabbata in ya kashe ki karbo jiya yanka shi shi ma to gobe ba za a yi ba Allah ne ce yi wannan afuwa ana yi ne da mutum da yayi nadama amma yaro yana da gadara ya kashe ya'yan fakire da mota ya taka kowa a zo na ɗaya ma bai yi kurkuku ba ya sai yan sanda kawai to shi dan mai kudi ne walam takun fiye tun babu diya فقال الله تعالى لهذه da شان ليتدي الأمة الأمة من ذلك صلى الله عليه وسلم alaykum عليكم qisas fi katla. shan Allah ya ce to an wajita maku kissa inda aka wajita maku bani Isra'ila al-hurr bil hur in da ya kashe da shi ma kashe shi wal abd bil abd in bawa kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa wanda bai nuna cewa mace ta kashe namiji da a kashe ta ita kuma inda an kashe ta a kashe shi faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda ya kashe dan wansa aka masa rungumi mutane waliyin dan mu suka ce mun yafe to ya yafu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo irin wanda ne ka nemo a yafa amma da mutum da yayi nadama mutum da ya kisa nadama aka nemi a yafe yake fal afu an an yaqbab diya fil amd yake afwa in an yafe mutum da ya kashe dan wanka danganci to shikenan in ya yafe to a bada jiya a bada jiya in bai yafe sha kashe shi dama ganganci kashe uku kashe kashe biyu ne in ma ka ba da a kashe ka ko ka ba da jiya shi na amdan ke da biyu ne to amma kuma abin da ya shafi kuma na kuskure shi kuma hukunci biyu afuwa ba ki taya maka afuwa na jiya to amma maka afuwa na jiyan kuma labda ka yi Ka fara kwana cikin, shi baya juyewa ka ce da mutane ko ka da halsa na kariya ne shi ka azumi sittin a jere afta kenan kayi sha kuskure amma ganganci baya bukatar ma irin azumi ya fi karfin wannan azumi in ma yanka ka ko ka ba da jiya kuma kai tuba tuba taubata nasura amma wanda ya kashe mutum kuskure shi ma hukuncin shi biyu ne mutanen ba su yafe maka ba da jiya in ka ba da jiya kuma ka azumi ko na sittin in sun yafe maka shi ka azumi ko na sittin azumi shayin shi akan kuskure kamar yadda yan da suke kashe al'umma da azumin da yake kansu Allah kawai ne sai kwanan nan nawa ne suka sabbaba aka kashe mutane kuma ba nan in ba arewa ba ba bakake mutane ba ga mai a titi mota ya kada zai doko mai ne doko mai kore kowa ma yanzu ina nan mai ina nan kika ce ba hukuma duniyar nan da ana neman koyi ya zama gishira bakin su saboda mai mai an zai zage zage saboda aka ban shi al'umma su mutu ya za a yi petrol wannan tashi hankali ne duk yadda mota zai kada ya buge shi wuta zai tashi kuma yaran suna tsaye ga mai babur kana tafi zai duk wannan shi ka ce ba ba ba ba al'umma ba kasa da ake me babu a take ne ne a me Allah ya kiyaye duka shi yayi azumi zai kowa da nasa ko mutum ɗari ne shi in ya mutu ne ina da niyyar Allah ya fi masa amma bai ba zai ringa yi ne in gama daya shi koma daya ita yi har zai mutu amma ba ce yi shi a jere ba masa sa'atu ko da bangana wannan shine fatawa na raji akwai wanda suke ce azumi da ya shi da dalili ba nasin da ya nuna cewa ka kace mutum biyar kai azumi kwaya daya babu shi yace hadi famai e eh, kuskure ne da ganganci shi ka zai to sai kan kai da cikin damuna kai da na cikin sanyi ka jira kuma ka sai fama wannan azumi ma inda mutum ya kashe mutum ya fara azumin daga yanzu ya fara cikin watan rajab in ramadan ya zo bai zai aje wannan azumi shi ya cika shi dai jinjina ramadan saboda karfinsa kisan kai in ka fara ne ka fara watan shaban to ba dama ka ajiye don ka ji shi ka warware shi baki daya shi ka buge cikin ramadan ka tafi daga baya ka rama ramadan ka san cewa abun ba wasa ba ne kan kallawo ai kista malam ka a kashe a taba kashe dan yanka shi a gaban ka masifan karma mutum ne kare na yaro ya tashi da wani kawai da su uka yanka shi isa uka ya lasa ya wuce shi kenan a ce a gaishe ka babba ba ba duniya ba ai wannan so jiya shan kauka bangi ma ranar juma'a sa ka likafa ne a daura shi a tsere kanka ko yana kallo ba za a sake in ka wallahi farkon gari na kisa kasa ce abinci na yi mace da namiji aka kashe a gaba na kasa ce abinci na yi an ce da kika ka yi ma ba za ka yi ba barayi haka a bangi ma aka zada su aka sa jiya nan barayi a yanka suna ta ihu an ce ka sata ba za ka sata ba ai kisa in ka ga mai mangar ka yarda ka huta duk wannan yan kwayan nan wallahi sakaci ne kisa ba da wajen da suke an kama daya a tara jama'a a yanka shi da yanka mutu ba za su yi ba lokacin buhari ba daina ba ike cewa fal'afu an yakbar jiya amma rungumi sai karbo jiya akan amdan to kai da aka kashe ma mutum Allah yake sha na Allah da manna yace fakti ba bi maro abi shi ba masawa da yawa takurawa abi shi sannu da nagarta kai kuma wa da'u ilai bi ihsan kai kuma ka bashi yanda ya kamata ka rinka dauko naira ɗaya ɗaya ka bashi kudi mai masa amfana ba yadda bi maro shi karin da kai da ake wali dam ka bi shi na ka bi wanda yake kana bin shi bashi wannan kudin a bi shi maru ka takura shi da yawa shi kuma wa yu'addi bi ihsan shi kuma ya bada kudin da kudin zai amfana masu gado eh wajen biyar biya kenan shi wa yu'addi bi ihsan shine bai biyar da biya ibada ihsani ibashi a dunkule da aka rubuta ya bi maruf shi kuma wali mai ginin shi kuma irin ga bi maruf kai ta kura lokacin da bashi da shi ce lalle ne zai yanda zai yi zalika yace wadancanin ku da ya fada duk hukuncin da ya takfifu min rabbikum wa rahma an la maku rungumi ne maku soki ne amma al'umman da suka wuce da ba karbo jiya ka kace mutum shi aka yi ka shine ya zama takfif an la maku soki soki ne daga ubangijinku da jin kai saboda ne mimman kutuba alaman kana kabla ku don abin da aka wajibta wanda suke gabanin ku sun sha wahala fiye da wannan amma addinin manzana sa addini usta wata ne shi sa ka mana wannan faman ita da ba da zalik wanda ya shi shige ketare doka Allah abin da aka tsara masa falau azabu alim ina da azaba mai tsanani wanda aka ce biya biyan bai biya ba kuma wanda yaka ce yi kaza bi ya saba doka Allah to Allah zai Allah shi kuma Allah baya an shedan ya kama mutum yake katara abda kabul eh katara ba'da kabul jiya ma'ana bayan ya karbo jiyan kuma ki kisan to shi na ne ce fa mani ita da bada zarfa lahu azabu alim larabawa da an kashe masa mutum shi ya dai ce ka bada jiya she bika ibika ndo ya karbo jiyan ya cinye she yanka ka kuma ka gane zancen mm. to shi na Allah ke shi fa mani ita da bada zarfa lahu azabu alim katara ba da kabul jiya kashe wanda ya kashe dan wansa bayan ya karbo jiya kuma to shine fa man tada wayo Allah na Allah ya sa an gane karatu bai tare iyaka ba bayan larba suna da wannan lokacin in ya an kashe masa mutum ina jin abu a jika to amma ina sai yi hukuma fiye da wannan shi ta kura ba da jiya din ya tabo jiya ya gama she zagaya lokacin da mutum ya fita waje she zagaya zai kashe shi a boye bayan cinye kudin ittare shi ya ji ya fito ko gona ne koyi shiga wani shi zai kashe shi ba wanda ya sani to shi na laiki cewa mani ita da ba da zara falau azabu ali a an kama shi shi ma kashe shi za a yi a karbi jiyan kuma amma shi zai kashe shi ne hanyar da ba za a gane shi ba ne yanzu a gidan na ana sa kashe kawa zai ginka karfe uku ana harbi a nan bawon da yake zuwa nan nan harbi a nan an harbi har awaye gai waye nan ba wanda zai leka nan ko irin mota yan sanda za a yi fafa hanyar da aka za cikin da wani duniya ba yadda za a yi waɗannan su fita wannan area ba kama su ba kowace hanya don titi nan titi nan nan nan duk wata ina za a samu jami'an tsaro da suna tsare in ma 'yansanda sanda ko wani abu ko kuma ba yadda za a yi mutum sai kan gari mutane su yi wannan kisan daidai da tsalla su ba su tafi ba wanda ya su ba ba san kwai nasu shi kenan kama isa sojiya mota a je waje ke ba ni ban bin garaji a saudiya ba mota yana nan lafiya ka dauka za ka ɗan da na kodanka ina za ka tafi da shi mota tun da muka je kanti ma ba a rufe shi zai ne ake wa kanti zai ne ake rufe kancin ba kofa wala kwana a waye gari ma billahi ha ila yau ayi akwai kantuna nan kusa da harami ma harami kantina wanda ake kira rufin dukiya ga gani ya ji za a rufe kantin ka dauka mana da komai ma a bude yake ya rufe ga ji mutum ya rufe dama yana tsoro kara zuwa diba bai sai ba a rufe amma abin da ya shafi irin wani kanci lokacin haji ma shiga ka dauka farko akwai jami'an sarashi ma bindiga suke da shi ka yi an kyau ka baka je ba zaka danda na koda kama kuma gobe zaka danda na kodan ka ba sa kabo da shawa me zaka ce shi a kulle ka ma hukuncin da ya dace يتي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنس حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قال كتاب الله القصاص yace littafi Allah shi yace kisab ma'anan hadisi yana so zo ya gaya maka wani ne aka za ta yi masa hukunci yake cewa ba za a yi ba shi manzo Allah ya kitab Allah shi ya kawo kisab shi an yi ba shi hadisin zai kawo shi yace hadathani Abdullah ibn Munir sami Abdullah ibn Bakr sahmi hadatha Humayd Humayd Tawil yake cewa ba Humayd wancan al-Humaydi a can ba hmm. wannan humayd ana cewa humayd tawi ana anas ana rubai'a ammatahu rubai suna mace ce ammatahu shi gogo ne game da anas kasarat saniya tijariya sun fada da wata yarinya shi gogon anas ya karya mata abin na akori fatalabu ilaiha al'afu shi jama'an su anas suka nemo iyaye wannan yarinyar cewa amma gogon anas a masa afuwa gogon ana ana a mata afuwa a karbo jiya rabi sunan kabil rabi aslam sune sunan su ne sune suka nema a bada jiya fa abbau she waɗannan abin nan waɗannan iyaye yarinya suka ki faradu arshan sun ce za mu biya jiya kalmata arsha jiya suka bi bijiyo masu za mu biya jiya fa abaushe suka ki da sun nema afuwa sun ki sun nema biya jiya sun ki me sun ce shan shira korin sharam kuna gane magana kuwa mutane sun nema abu biyu ne farko da Allah a yafi ma sun ce ba mu yarda zan biya jiya ce ba yarda ba na uku sun ce shi ma a ciro ita ma a ciro mata a koran fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi aka zo jin manzo Allah wa abau ila kisa shi mutanen gidan yarinya sun ki karba komai shi kisa shan cira koran shi manzo Allah ce to shikenan fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kisa shi manzo Allah ya bada umarni a cira korinta fakar anas ibn nadr wani sahabi ne a asoyi manzo Allah ce ya rasu a rasulullah atuksar ta rubai in zu manzo Allah sha kira kori rubai la wallazi ba'athaka bil haqqi la tuksar saniyatuhu na rantsar da Allah da ya tura ka ba za ba za karya a korin ba to wace dalili wace dalili to annan manzo Allah bai ce korin ba su a yi zai hana faɗa ne Fakarar su sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya anas kitabullah al-qisas wannan jumla ne manzo Allah ya ga masa zai samu musuwa ya anas ibn nasr kitabullah littafi Allah ne ba ni bane kitabullah Allah ne ya ce yi kitabullah ya anas shi kuma ya faɗa wannan ne saboda ya ji abu cewa mutane ba za su yafe ba to ana cikin jiya in jiya manzo Allah ce kitabullah alkisas lokacin manzo Allah zai sa me ya faɗa aka yi kawai shan kisan faraji alqawm ana cikin wannan shi mutane su ce to manzo Allah mun yafi masa kawo jiya shine nan manzo Allah ce fakar sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi man law aqsama lillahi la barra manzana ce ai bayan Allah haka suke wani yaren ta shan le kyautata masa zafi ya ce ba duniya fi bayan kira ko yin gari to amma rin son da yi Allah ya so shi ya ya sa suka ya su masa ne haka ya abin nan kai to wannan shine za a zaman lafiya Afirka baki daya da wannan kisan kai ne ko ina to wallahi da waɗannan hukumce hukumce ba sashe kasashen larabawa ba da mun tafi yaji maza a yanka ma kwaci kayan shi ka je ka ga yadda laraba barare da kana zama harami taka kai wuce ko kin sannu na ba wuce ba zai ma ba taka kai wuce ba abin da ya dame su suna kallon mu kamar ganima to wannan hukuncin da ake sojiya shi ke kawo wata nan da man ba Allah kansa mun hau taxi zan tafi mina mun nuna masa ga wani da ajiye mu da ya dokko mu babba ya zo ya zo daidai da minan ya wasa da mu dai wanda ba mu hau ya shi mana alheri aka wasa mu shi muka fita mun ce ba za mu biya shi ba ni ne na tsaya na ce ba za a biya ba shi ya kira yan sanda shi ya zai ce kaga waɗannan sun zagi fa da sai ya faɗa wannan to kuka ce Allah Allah ba za a faruwa ka ba aka ce zo fa ce ta ta ta an zage hukuma wayo wala ta ta ta ta ta da ba za samu haji ba kuma an gama ke daga minan za a sa ma an kwa an zuba ma kurkuku mu jijiki daga ba sa ma an kwa da kafa da annuwa za a sa ma girgi yalla ku tafi garin ku shi kuma ya ce a karbo masa kudinsa mun hana to Allah ya sa muna da muna mamaki yadda aka yi wannan wannan wasan kukuru ni hadan da sada nan wurin to wani mu yana na wani mai gemu shi irin yan nagi nan ya sa kayan sai na ce da bai kalam shi bai muna tsaye shi me shi na ce ga abin da wanda mutum ya yi mana amma mamakin da suke shi su suke sa zagi hukuma ya ce mu jami'a jami'a ma muke gasu me hada mu da ta a ah, kawai na zo haji zagi ma dan wani alhaji an hana ba zan zage shugaban kasa shi a shi ma abin da nake kai ku ke su ki zalimai kaza kaza mala aka sake muka samu hanyar muka falle da haji ma ba za mu gari ba amma dai ba ku ba shi kuɗin ba a ah, kuɗin da ban bayar ba eh shi ne ya haushi mu eh na zan kama dan taxi dan gari na za kama shi ba yan wansa shi ma dan sanda yan wansa ne ya hada mu saboda ya ciro kayansa ne shi sai hada mu da su a kulle mu ji dadi zalunci eh, ba kawai bai kasu ba kai da ka iya face ba kawai ya iya face mai san me in ba sabiya me ya san in kawai nan suka sani in ma barare ko ka mutu barare ba kawai da yake fifi ta farin america fiye da kai musulmi kina gan farin america an taba kokawa muna tsaye irin na rajin na baki ya kadda fain shi ce shi wai bawa ya kadda sai nisa sannan in ka ji su ba shi ka musu da bakin ciki ba kiyaye ba doki kawai bai iya sallah ba bai iya tayan bai iya bai kuma ba kawai na zo an bashi ya gama firamare an bashi yan sanda me yasa ne su su fika jahilci ma la boko wala wo min ka ba kawai shi kawai yarensa shi na dini da kasansa idan da wani kana mangar mai yana sauraron ka ne kara Allah ya sa ku gani wani bakonta yana da wahala bakonta ka je wani wuri Allah shi zai mun kai mun kici Allah ya baka arziki ka san da kake ka san da aka yi fa Allah ya baka dukiya amma billahi lazim bakonta ba kalmishin riba ne kana bin haƙƙin ka ne mu baka yi sa ba ai ku gode ma Allah kuna na me abin da aka yi mishi da zalunci ka kashe kama wai zai ma wani rigima wani wani kagin kagin da zaka sha mamaki babu ya ayyuhal ladhi ko babu kenan Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun a cikin suratul bakara har ila yau yake cewa ya wanda kuka ku wanda kuka iman da Allah Allah ya wajibta maku azin azmi kamar yadda ya faranta ma wanda suke gabaninku ya ce yin azumi shi zai sa la'alla da shi za Allah ya sa ko da su masu ji tsoro Allah ya shi azumi yin azumi a zuciya daya ikan sa mutum kasance zama mai tazkiya Allah zai sarkake jikinsa Allah zai sarkake shi da zuciyansa da tunanin iblisai da girman kai da riya da hatsada azumi zai sarkake shi imma da shi mai tsoro Allah amma kai azumi yadda ya kamata kuma kamar da shi azumin al'ada ba ashe yin azumi shi sai sarkake mutum mai da shi mai ji tsoron Allah yace hadathana musaddad hadasana yahya yahya ibn sa'id qattan an ubaydillah qala akhbarani nafi an ibn umar radiyallahu anhuma qala kana ashura yasumu ahlul jahiliya yace ashura mutanen jahiliya suna yi koyi naska gada uku falamma nazara ramadan yanda Allah ya sako da ramadan qala man sha'a samahu manzo Allah yace wanda ya ya so yi wa man sha ya so wanda bai so kare yi ba laifi akai ba komai wanda yake so ashura yi wanda bai so ramadan shine wajibi sadan Allah ko ashura da aka faranta masa da an ce wanda zai yi tun da an sako ramadan duk azumin da ya zama wajibi da an ce sai na bi son ku fi kuma malamai azumi kwaya ɗaya na ashura fa muharram da ana yin sa shine farla in ji malamai lokaci ana yi amma da aka so kwadar Ramadan manzan Allah ba wani azumi farilla shi dai nafila nafilan kuma gashi manzan Allah ya faɗa mana yadda za a yi to amma yanzu a ce azumi azumin tsofaffi daga watan Rajab Shaban Ramadan shayin shi a jere akwai mai yi daga ah, eh, ran sama ana yi kace gari ana yi kace wallahi zo bane bane wai ran zuwa zaka yi kai ma baka taba yi ba طيب yace hadathana abdullah ibn muhammad hadathana ibn uyayna an zuhri an urwa an aisha radiyallahu ta'ala an qalat kana ashura yusam qabla ramadan azumi ne wanda ake kafin ramadan falamma nazar ramadan man sha sama wa man sha aftar wanda ya so yi wanda saboda aka azumi wani sufufi jumla magair mufida حدثني محمود أخبرني عبيد an عن إسرائيل عن منصور سنن إسرائيل وكوكش بني إسرائيل suna Isra'il ibn Yunus suna mutum ne. An Ibrahim an Alkama an Abdullah qal Abdullah ibn Mas'ud kenan lokacin da yake Kufa. Dakhala alaihi Ash'as. Ash'as wani mutum ne sunansa Ibn Qais Alkindi. Shi kuma Allah ya jarabe shi daga baya tuba. Ya yi iman lokacin manzala bayan manzala ya mutu shi ya ridda. Shi abdullahi kai alkindi to amma daga baya ya sake dawowa cikin musulunci musuluncin su kuma ya kyautata ibn kais alkindi ya yi da bayan mutuwar manzana to lokacin khilafa lokacin da sai na baka na cikin khilafa yana fara yakin su shi komo shi musulunci kuma ya zama musulunci na kirkiya shine wata na dakhala alaihi ash'as ya shiga wajen Abdullahi Mas'ud wa huwa yat'am Abdullahi Mas'ud yana bude baki yana ci abinci amma ranar goma da a cikin watan Muharram Ashura fakala shi asasi ya ce da Abdullahi Mas'ud al-yawma Ashura ya ce ba san yau yawm Ashura bane fakala shi Abdullahi Mas'ud ya ce kana yusamu qabla an yunzila Ramadan kana yusamu qabla an yanzila Ramadan ana yi ne kafin a saukar da Ramadan falama nazara ramadan kafat yayin da aka suka da qur'an shi aka ce a bari wanda ya so yi wanda ya so bari saboda ba zance zance azumi to kofi fadnu faqul ka kusa ka ci na fata an gane wannan ya nuna cewa azumi ashura ba wajibi ba ne amma wanda yake irin laifin da muke da shi wanda ya azumi ashura a fi ma shekara daya lalle shekara mun zai ke wani mai babir kada ka hanya kai da kai da rashin lafiya ake a mutuwa amma yanzu babur zai kai ka da mota da jirgin sama da duk abu ke kaka tafi yace hadathana muhammad ibn musanna hadathana yahya hadathana hisham qala akhbarani abi ana aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana yawmu ashura tasumuhu quraish fi jahiliya suna azumi suna kokoi da addinin na yahudawa ko dai sun gada dai iyaye kakanni suka murde wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu manzala mai yana yi sa amma manzala ya tabbatar da faridan lokacin da ya je madina falamma kadima madina samahu wa amar bi siyamihi shi ya azumi kuma ya bada umarni a yi shi falamma nazar ramadan lokacin da aka saukar da ramadan kana ramadan farida ramadan ya zama farila wa turka ashura aka bari watan ashura fa kana shi zalla ki man sha asama wanda ya so azumi man sha fallam yasumuhu bai zama masa wajibi ba to ba azumin da ya zama farilla bayan abin nan ramadan kamar ashura amma an ce mutum ya ganda mai yi bai gina mai bari saboda haka fahimci wannan ku ɗaliban ilimi wanda suke jin rajiyo ana ta karya azumi tsofaffi ana ta kare shi mutane suka ce da zuciya wai mutum na da wai na so manzala kuma baya jin jiki ma manzala karya da an mutum da wanda i da wanda zai na kaga zai abin da ya wai wanda ya yi azumi kenan eh. an yafi masa wanda zai yi wanda yi da wanda zai yi ma nan gaba shi kenan ya zama annabi saba'in eh, amma akwai raina hankali ma a ah, akwai raina hankali amma yanzu ai da yawa suna yarda ya za a yaka wutar mutum a baka ladan annabawa cikin saba'in annabawa fa baka ladan su kuma ka yarda na ji akwai ma taba hankali a cikin al'amari annabawa in ka yi na cikin rajab shi ke nan kuma don mai zaka yi ba da duniya na shi jira rajab ya zo na yi azumin nan huta kan ladan annabawa saba'in mun gode Allah da sunna ya turo nan gara da yanzu ma kowa Allah ne wallahi dole ku ji jiki wallahi Allah dole ku ji jiki ni wannan tasuniya in ba sunna ne zai kankare waɗannan baya za a zama lafiya da wannan ta sunya annabi ba man ta ba annabi ko sahabai ne sahabai ko sahabai ne ko karshen sahabi ne kana lada yanzu ne ha kawai mutum ke wani abu ba zai yi ba to kama mata suna gida ba su yi karatu ba eh? kunzumin jahilai suna gari ba su yi ba ka zo ka gaya masu wannan abu na da annabawa saba'in Allah wayo akwai taba hankali a cikin al'amari amma mutum bai karatu ba cuce shi a garin babu kauli yake cewa cikin surat ba karshe ce ayaman ayaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun za fasara muku kenan ku ringa mai da hankali yanda ayoyin suke Allah ya ce wata ramadanan ranaku na kigagu wanda Allah ya sanar da su in ma shirin da tara ko shirin talatin faman kana min marida wanda ya rashin lafiya cikin wata ramadana aw ala safar ko tafiya kama shi ga dangadan fa iddatu min mu ukhra wadannan lokacin da ya sha ranakun da ya sha a cikin wadannan tun da ranan azumi ranaku azumi an sayinta kuma ga ranaku saboda haka a kirga ranakun fa iddatu min ayyam ukar. a kirga ranakun da kashi a ciki ko kasancewa ka baka lafiya ko kana cikin tafiya to ka kirga su shi yace fa iddatu min ayami ukhra ayami nakra saka wani sura na ku daban karama saboda ko shekara ɗari ne karama ba wani wanda ya ce oh, wanda ya bari azumi wannan shekaran shekaran da ya bi ya bari azumi azumin shekara uku kenan bai sami ba shi kenan yi fidiya ba wani fidiya rama wa zaka yi kar ba dama ya tafi fa iddatu min ayyami ranaku ukhar wani ranaku daban ma dama kana nan da rai shekara dubin shekara ma wa alal ladina wa fidatu ta'am miskin wanda suke iya waye amma za su yi shi akan rai su wahala wai su kuma su yusiquna suna da farkon ajini kenan suna iya yi amma su zabi su ba da su an ce farkon don aka soko da ramadan an ba mutane zabi ina da iko yi amma tun da bai gina fi fidya su samu miski ce da miskinai shi fa man tawwa khaira fa huwa khairu lahu wanda ya kara wani abu nan wanda zai ciyar wani ya kara ya ci masa alheri to wa anta su khairu lakum amma mutum azumi ya ci masa zabi aka ba mutum in kuntu ta'lamu in kun san abin da hukunce hukunce Allah kuma kun yarda da Allah to wannan farko kenan in dai in kun tuta ma ikhtartumuhu in kun zabi wannan da wannan ilimin da tadabbur da yin azumi to daga baya shi aka faranta wa qala fa afa yake yuftiru min al mara mutum zai iya ciyarwa a cikin rashin in dai bashi da lafiya kullum in ramadan baki daya zai fi kama kara Allah ta'ala don abin da Allah ya ce shi shi na faman kana minkum marida aw ala safar yake fassara maka wa kala hasan basari wa ibrahim nakhai fi murdi da wanda mace da take shayarwa wal hamil da kuma mai ciki su ma idza khafata ala anfusihim an suna jin sun sai azumi za su cutu kansu aw waladihima ko kuwa ƴaƴan da suke ciki za su cutu tuftirani za su za su bude baki su ci su sha domin lafiyar su ko ya lafiyar jinjirin su sun matakdiyani shi su rama wannan shine rajin kauri wanda shehu albani yana bin ba haka ba wa ma shehu kabir amma babban shehu wanda shekaru ya masa idan lam yutiq ko siyam in ba da ikon yin azumi fa kada ama anas yace anas ya taba cewa ba da ma kabira ama ya shekara guda ya ce shekaru da ya zama shekaru ya zo masa ya ciyar da mutane in ma shekara ɗaya ko shekara biyu kulla yomi kowane ranar miskinan ina ciyar da miskini ko kusan burodi wa lahama da nama koyo yanzu wa zai hada burodi na nama shi mai gidan mai ya samu burodi na nama wa aftar shi ya ina ci gaba da ci shi yake qira'atu amma yake qira'an da aka ce yutawiqunahu wanda za su iya yi amma za su yi shi da wahala wa huwa aksar shine karatun da yafi wannan wa na ku ma'ana za su yi a maza sha wahala da su aka ba su dama mara lafiya ne za su sha su wahala ko za su cutu da su ajiye su rama shine abin da yake nufi a nan wurin na'am eh zai iya yi ba malaria ba ko ciwon kai ba shi yake magana ba yayi ne mai sakaici ba za a rama masa ina gama bai warware ba bai fara warware ba da zai iya shi ya mutu ba to ba za a masa ba amma ya warware wata biyu wata uku bai yi ba to ya mutu shi a rama masa domin an ce fa'iddat ne a yamu kun ba su zo masa ba ya mutu to kuma ina daga cikin masu uzuri amma ya warware kun sun zo masa bai yi ba shi ya mutu to waliyansa su masa wannan azumi hmm. yace hadathana ishaq akhbarana raf hadathana zakariya ibn ishaq hadathana amr ibn dinar an ata sami ibn abbas yakra wa alal ladina yutawiqunahu wanda suke iya yin azumi amma da da wahala yutawiqunahu da da dakin rai za su yi in sun yi kafin yamma in ka gansu kamar za kai su kabari an ji jiki to su fadiyatu ta'am miskin su ne za su ke da miskinai tsoho kenan da tsohuwa kare ibn abbas laysat bi mansukhatin yace ba ba shafi ayan ba ina nan daram shine abin da aya nufi huwa shekhu kabir mutum da shekaru ya zo masa wal mar'atu kabira da so tsohuwa la ya an yasuma suma bas da ikon yi sun yi za sha wahala falita imama kana kulla miskina kowane ranar a dafa abincin kuma kana da yi wannan an dafa abinci bude bakin sha raba ba wani miskin mutum da ya ici wannan shine abin da ake nufi haka ibnu abbas ya fara wai kware mutum da zai koshi ba mutum da ka ware yanzu mutum ya samu irin wani tsohuwa ba ta iya yi an yi koko da kose da dan shinkafa a mika ba mutum da ya to an yi jiyan ke nan nan a'a kowane rana in dai zai tara kuma ya tara to shi ya auna kowane mutum da ya mudu daya amma yadda malamai suke kama na siyayya abinci ne zaka dafa da wanda zai ishe mutum ya fi maka sauki ma an yi abinci gida shi kawo ware mutum da wanda zai ci gyasa ba wanda zai ci na tara sa hannu yana jira ba eh amma ranar ranan da baka yi ba shi ka baya ranan baka yi ba ka baya ha gama kuma kana gani ba za ka iya ba za ka iya cewa abinci shi ka kowane biskini muddi daya da kayan miya faman shahida minkum shara falyasuhu babu kenan faman shahida minkum shara falyasuhu wanda azumi ya same shi na nan lafiya ba zan shahida minkum ba wanda ya gin wata da ido ba irin tafsirin na yan kawai faman shahida minkum wanda ramadani ya zo ma daya daga cikin ku falyasuhu to ina da lafiya da komai ya na ina fatan gane wannan ba aka fa dalili kan nan wata gin wata Allah ya faɗa can su bi ru'yati fa aftiru bi ru'yati ya ji ya tabbata ya can to amma nan abin da fa man shahida minkum shara wanda Ramadan ya zo masa sa kalu to ya fa man ismu shirk ne ga jawabu shi shine fali ya sumhu ya zo masa ummani wajibi ya azumi حدثنا اياس بن وليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا عبيد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرا فدية الطعام مساكين شي هكا يكرم تاشي فدية الطعام مساكين اتد مسكيني دبان دبان با مسكين شي يفنا يا دي شي جم نا فاتان غاني قال هي mansukhatu ياتي ان نسخ ونا معنى ياتي ياتي فدية الطعام ce مساكين me yake nufi an kai ba man shahida minkum shahida falyasumhu yace wannan ayan ya naskawo ayan ce wallazina yutiqunahu fi da ta'am ku baya kana a can da aka cewa walal lazina yutiquna fi da ta'am miskin na batanga gane wanda suke da iko yin an ba su zabi in ma sai azumi ko su ciyarwa shi ibn umar ya ce to an naskha ayan cewa man shahida minkum shahara falyasumhu wanda ramadan ya zo masa bashi za bi azumi ba shi ya tayarwa ya ya naskha wallazina yutiqunahu ya ce ablay mu ya ce mansukha ya naskha wancan wani baya tare da mu malami muke nufi ne kai ne tabaro ban na mangar baka fara kan a shahidai hmm.

me muka ce ka ba ta mana lokaci ka san me muke cewa eh bismillah wajibi wannan aya kamar shari'a ne kuma sharafa ne ta Ta yi nasta ne a kan wa'adar da ne su zo su me yake nufi ya naska wancan don me naska wancan ma'ana yanzu wajibi ne waɗancan da an yi afuwa a ah, wanda wasu wani ba yutawul kuna hu daban yuti kuna hu daban muna magana yuti kuna ba yutawul kuna hu yutawul kuna yace ina nan daram shine muna ba shi ya fassara shine suhu da suhuwa da mara lafiya ma'ana wanda yake da rashin lafiya ko wanda kuma ya kasance ciki ne ko sharwa ya ci surama amma yuti kuna hu da suna da fidya ta'am miskini shine wadanda aka naska akwai kira'a fi kuna ko sauyi kuna to me aka naska ciki malam me aka naska ciki menene ya sa ka naska wannan fa wancan da akan me me ya faru har aka za ka naska shi na ka wahala nake sha maka dan koyi na nake yi ba le kiyaye wai menene wai bismillah menene ne maliki ya ko da cewa za su amma da an ba su damar su wai ba su dama fadin Allah cewa fa mai akan ah, mhm. wannan an ba su damar mutum zai cewa to akan wannan shine shi akan wannan akan wannan amma ana akan an ba su damar su ciyar me yasa farkon musulunci ba lokacin da aka kallafa masu kafta da abun yanda yake farkon musulunci an ba su dama da Allah ya ce wa da alladhina yuqulu sun samu masaki to idan mutum zai iya din amma kuma ya ciyar din sai kuma sai ibn kuma sai ce amma ayar ce fa idan ne kuma shahara fa da so ta soke wancan in dai har mutum ya kai watan to lalle ne ya abunce shi shi kuma a magana ibn abbas cewa ake walin da zina yi ɗaurin ƙunahu hmm. ma'ana waɗanda za su biya da wahala sai kawo tsofaffi da mata masu ciki sai ce wannan tana nan ba a soke ba a soke to me ya saka soke wancan me da yin wace wannan ya soke wancan shine mal an ce faman shahida min kuma shahara amma wace dalili can insha'i ne nan insha'i ne akwai dalili wani nasa ya wanda zina yi fi hufi da su sa'an miski to anan kuma ka cewa faman shahida minku sharan falyasuhu me ya nuna cewa wancan na saka wancan tawwa falyasuhu shine jawabi shirki to shi sai na saka wancan wai yanzu ba ku gadi ne ko ba ku shashayi ba ba ban tambaya manga limam ya ce na ga ana zuba gugu ya kuna da bola a can garin ku ne da shimla me aka ce <laughs> na ga mu ga littafi ma lafiya ne ha gashi ya fara ko حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولاه سلمة بن أقوى عن سلمة قال لما نزلت على الذين يطيقونه فداء الطعام ta'am miskin yace yayin da Allah ya sauka farkon farko kenan kana man arada an yuftar wanda yake so ya sha wa yaftadi ifyar to ina da zabi da a farkon musulunci hatta nazalat ayatul lati ba'daha shine faman shahida minkum sharan falyasum faman shahida minkum shahran falyasum fa nasakhtaha sai ya goge wancan na gani karara ne yanzu kowa ya gane kala abu abdullah abu abdullah ya ce ka gane bukai ibn abdullah ya riga malamin sa mutuwa don ka gane yau don hadisin ya ce bukair shine ibn abdullah mata kab'e eh, mata bukair kabla yazid ya ce ya riga malamin sa mutuwa don ka gane ina son wani illa ne na hadisi zai gaya maka sani amma shi wanda ya tambaya zai gano mutum ya riga malamin sa ya riga shi don zaka gano don ya taba ya ruwaito hadisin ya jinjina ma malamin bayan mutuwansa shi ka gano illan hadisin shi yace shi yazid ya mutu kafin almajirinsa shi ka san tarihi inda ya tashi ruwaito hadisin sun ko me za a ce ka eh abu abdullahi ba ko kana da jami to babu hilalakum lakum laylatu siyam rafatu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وانا يا سوكان كان لوكتين فرقو كينا أهل لكم أن هل تامكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم دابا da mutum azumi ya bude baki to kafin bacci doke shi da zai iya saduwa da iyali amma bacci ya same shi ya bacci shi kenan shi wata kuma shan laiki cewa kai amma za a bai al'umma kan wannan ai wani shi ya yi jima wallahi wani su ba su iya ba domin tafi hajji irin an da an kwana biyu ko meye ne to wurin ba dama ka samu wani fakewa ka kusa da iyalinka jama'a ko yana kallon to shi wata wani wani aliyu na su cire ne ne malamu shi ji cikin cikin ana wani kurkuru a can a shi mutum ne ya gaji da hankuri ya shiga da iyalinsa a can a cikin cikin shi malamin kuma zai a kufan cikin ya ce wala shi gani wanda za su fita sun gama su rasa inda za su yi wai ba ba sun taru kuma matansa ne ya zai da kansa an ba maza shi kuma malami ya ya ce wallahi shi bai yada ba matansa ba ne rashin hankuri mutane a a ah, malam an sha wahala ji tamka da aka kori mutane ya fito a gaban jama'a ka fito du masu hawa sama da kasa mata suna kallon su gen kowa ce ba ta da hankura zage ta don kowa matsayi ta a mai ta don ta daure ba ta daure ba ike cewa wa antun libasu lahunna sun zama su libibina gare ku kuma libina na daukan kewaye a junanku alimallah amma Allah ya sani annakum kuntu taftanu za zaku cuta kawo zaku zaku ha'ince ku wannan ku ba za ku bi wannan dokan da yake da ku ba ba za ku iya ba sau mutane yawa ba su iya ba in yayi bacci ya gida ya tashi yana gan ba kowa shi sadda iyalinsa to shine kuntum taftanuna anfusakum amma yanzu fataba alaikum Allah ya karbi tubanku sahabai kenan gaya maka su ne yan gata eh, an yafe masu kai ka zo karshen duniya kai dan a kana tsalle tsalle waɗannan sun wuce ba yi da ka yi da su eh, ba yi da ka yi eh, ba ka yadda ko ka yadda sahabai sun ka sun wuce Allah ya yadda da su kaddara ta shi fata eh ba ta ga fata ma ko ta ji fata ne masu ce ta riga fata ya ta riga fata kaddara bai ji fata ba kaddara ba ba kada ce ni na kaddara bai ji fata ba ya riga daban ya ji ma fata kake kuma shi kaddara ya riga yadda ko kaka yadda ta riga da ta ji Allah akbar sadala ne zabe sun ga sun tafi kuma Allah ya dai su kai ka zo kashin duniya ka dauki tutoci kana zagi Amerika ka zagi Amerika ka zagi Amerika ho ban da damu da Allah ike cewa fataba alaikum Allah ya fi maku wa afa an ku ya maku rungume ya karbi tuba kuma ya maku afuwa to amma fal'an wannan hukunci kenan ba shi ruhun nan ku sadde su wabtagu ma kataba Allah lakum to amma ku nemo don wannan saduwa neman yara neman zuriya masu kyau ba komai ku yi wannan wannan an yi ne lokacin an sha wahala kuma Allah ya gan wayan su ba su daure ba amma ya fi masu ya masa afuwa kuma Allah ya samu dace to wannan lokaci aka ba dama za a dinga kusa da mace har lokacin alfajir keto amma har yanzu ma mutane suka ke ta wa wani shan cewa salatu khairun nan bai gama ba Allah ya kiyaye wannan kuma Allah shi an je can kuma za a warware an ba ku lokaci dai sau حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن براء ها يا جماعه سندي كنا وحدثنا احمد ابن عثمان حدثنا شعيب ابن مسلمه قال حدثني ابراهيم ابن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق kala samitu bara sanadi biyu na nan ba kar ku ga ya so wali سمعت براء رضي الله تعالى عنه لما نزل الصوم رمضان كانوا na nisa ya lokacin da aka sauka da qur'ani mutanen sahabbai ba sa iya kusantar da matansu watan ramadana kulla baki daya kagin ba mazaji ba zai yi wannan wa kana rijalu yakhununa anfusahum amma da aka je ga gona ya dan taba da daren amma Allah yana sani alim Allah kuma yanzu an hana ku kallo mata wani zai wuce dan kalle su da ya juye ba Allah ne san ka kalla ba wai sai ba ki ka ku ba mai ahlan ne yace mu eh mai ahlan ne yace wa nazar ila jira bi yace wa talazu zuri kalami ya so na kuke yi aliman lawa annakum kuntum taqtanuna anfusakum Allah ya san wai su sun haice kansu fataba alaikum Allah ya karbi dama abin da Allah ke so kai tuba kai tuban kai abu kai tuba fa an ku ya yafe muku sha'anin mace daban ne wallahi sha'an kura ba an kura fa za a gani laifin ka yanzu na take na sha'a kai kai yanzu na sha'an kura mutanen zama banza sun zama mutanen banza saboda ba su da hankuri mm. Allah ya kiyaye cutukan na zamanin ba ya tafi da mutane da yawa rashin hankuri abin za ka yi miki daya kuma ka zo ka kangime ka yi kai laya haya fiya wa laya mu wannan cutan ba yi ba mutuwa kana nan kowa ya tsare ka babu kawai ta'ala wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyam ila layl wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ila qawli yattaqun aqifu bima namkin babu kawai ta'ala wa kulu wa shirabu Allah yake ta ku ci ku sha ta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har al-fajr ki to daga cikin duhun dare khayt al-abyad shine ki to al-fajr fari zarin fari kenan na alyin da yake fita cikin gabas min khayt al-aswad ya fita cikin zare baki shine dare min al-fajr shine al-fajr shine khayt al-abyad kun dauki azumin kuma cikin alfahi sun ma'afin musiya ku cika azumin ku ilalai to yan nan yan shiya sun ce a cika azumin zuwa dare shi tauraro ya bayana tun da an ce dare don rana ta fara dare bai yi ba tun da ba ruwan daji shi manzana daji shi manzana shi ke fasara dare shi in kaya azumin dan shiya shiya shi tauraro ya bayana dare ya yi duhu da lokacin zaka sha ruwa dalilin su sun ma atimu su ya milalai saboda jahilci amma wa zai fassara maka qur'ani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaggauta da baki ne ina daga cikin ina daga cikin rahama Allah ya samu dace na'am Allah ne ya ce da kai? Shi ne tambaya. ni man tambaya ne Allah ne ya ce shi an ga wani da za ka yi kafin alfagirin shi yanzu lokacin da rana ta fadi tauraro wani tauraro wani tauraro ne yake bayyana ma lokacin farkon faduwa ran shi ne tauraro wanda yake bin wata kashe nan za a iya gan shi shi ran tana fadi wanda farkon sayar wata za a gan shi daya kwaya daya haka a cikin aske haka na kwabe ka faɗa mai kake suka ce da Eh, a to me tambaya akan me a'a akan al'akari da kan me alfajir wannan a kan me ya ai eh, muna mangana kan bude baki ne ko baki ta alfajir ban ko ba fanci zance ba me muka ce har kana cewa kana so ku kawo mu karana eh fada a fahimtar ka da manne ka faɗa abin da muka ce tuku so mu koma don ka rikishi abin da mun ce a cikin ka san dai an ce a cika azumi zuwa dare ka ga ba zance alfajiri muke mangana ba me ya kai da alfajiri to kai me ka fahimta da a mun ambaci sora nan kai lalle ba ka tare da mu lalle ba ya tare da ko kana tare da mu amma kai kuskure na bayane kai haji mun ce suna kafa dalili ne cewa mutum ba zai bude baki ba shi tauraron sun bayana shi dare yayi karanta sun ma atimu siyamu lalai ko baka littafin ne karatun da ka wuce na ya zuwa ba ya mu sauran kamar dubu ba kwa zuwa da wuri ai ba mu kai awa daya da biyu ba to to sun dauki kyan kana ya zan yi eh? shi su sa su karasa me ko mutum bai sha shayi ba na hankali shi na wani wurana ta karatu shi zai bar da kai baya Allah ya sa dace daga yau wanda yake da uzuri in dai baya son gan shi yi can ya tashi tafiya ba magana amma yana masallaci zo ya kada babur zan sa da ka tashi an gama karatun ahli sunna kenan shi da ganin mai so ika sun baya sai kada babur tafi shi yana da hurriya ta ma abin da ya so shi zai yi ba ce a bari ko a bari ko ladabi ko a mutunta mutum shi abin da yake so shi na ne sa da kiyaye ke cewa حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو أوانا عن حسين عن شعبي عن عدي قال أخذ عدي إكالا أبيض lokacin da aya ya sauka yana sai gwada shi ya doki aka ra fari wanda yake abin nan abin nan da shi fari a ikalan aswad da kuma na abin nan da na baki da fari shi ya ji a karkashin kilonsa ina ta ci da abincinsa da gani lokacin da alfajir ya fito zai gan wannan zarin farin nan ya bayana kuma bakin ya bayana wannan na gin ko karfe bakwai ma shi za a gane wannan yana ta ci wannan ga shi da yin farin da wannan kuma abin a cikin ruhu na da ka kana dakin ga yau ne eh hatta kana ba'd layl wani layl fa nazara shaykha li falan yastabina falam yastabina bai bayyana gunsa ba duk duhun ne yana gani bai iya bambanta bakin da barin ba shi dai annansa falamma asba ya waye ga yaci har alfajir yake to na in sallah ma ya rasulullahi ja'atu tahta usadi na aji karkashin filo na wannan ikarin guda guda biyu da bai bai guda biyu ga fari ga baki farji manzo Allah ce na bisa daga izan la'arid ya ci filon ka dai tsawon ke manan tunanin ka dai tsawon ke ya kai daga fajiri zuwa to yamma ya kai tsawon sama na bakin ka kina kake ta yi da abincin da kake ta ya mato in kana haitu in kana kai cewa abiyar wal aiku ta ta wisadaka in da ya kasance wannan garin suna karkashin abin nan gadonka a kan filonka to filonka yana da sau ma'ana bakin ka ya sau cin abincin mai ya sau ce yaushe كناية كنا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مسرد an sha'abi an aji bin hatim رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط ابيض من الخيط الاسود ina neman manansa a la rabawa mai na tambayi wannan ahuma khaitan su ne zare guda biyu shi na aje sun ganyen da suke ya bayyana kala inna kala ayi kafa manzala ce ta yana da tsawo abin nan kewanka da yan yi bacci da wuri kuma ka tai bacci kenan wannan abu in absarta hayatani in shi na gan wannan farin guda biyu in gan baki a cikin gunfari a ciki ina fatan gane kuna gane karatu kuwa yake cewa innaka la'aridul kaffa in absarta hayatani in dai har zaka gani wannan in dai har zaka tsaya shi ka kalle ka zo ka bambanta wannan farin da wannan bakin to bakin ka yana da tsawo ba za ka gan shi ba shan waye gare na fata an gane la bal huwa sawad layl wa bayad nahar yace wannan shine abin da ake kira khaitu abyad min khayt al aswad kamar can kewa kenan da yake cewa inna innaka la arida qafa mana kana da tsawon bacci kenan in ka kwanta tun da zaka yi wannan shine zaka kalle shi wannan kuma wai sun ce inna kalali da kafa suna cewa a kana da gafala gafala kenan kina kan gafala shine inda gafalan yana da tsawo kuma da mantuwan ka da kuma amma fasara na biyu malamai sun ce shine dakikanci alkafa ma'ana dakikanci dakikanci yayi tsawo yau shi za a sai a gimban man shi kalmar kafa ba kewa nan ba dakikanci da gafala wasu malamai suka fasa in dai har zaka ajiye zare a fari da abin na kan ganinka to ga falanka da dakikancinka ya yi sau da yawa yau shi za a bayyana cin shi ne kalmar kafa a nan ya ce hadasana ibn abi maryam hadasana abu gassan muhammad mutrafi eh? to sai an karanta wannan hadasana abu hatim an sahal bin sa'ad qala unzilat uqulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al-khaytil aswad wa lam yunzal min al-fajr wa kana rijalu na fata gane wa kana rijal za a radu sauma mutane suna su fi azumi rabatu ahaduhum fi rijlaihi khaytul abyad she doki zarin fari daura kafansa war khaytu aswad da baki wala yazaru ya'kulu baya goshe wai na ta ci hatta ya tabayyanahu la uruyatuhuma she gane ga farin na ganje abin nan fa anzala lahu ba'da min al-fajr na fata gane an ce wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum khaytul abyad min khaytul aswad ba ti min fajr ba lokacin ba fada fajirin ba Allah ya saka mai da hankali kalmar fajirin ba ka tashi ba da an ce wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum khaytul abyad min khaytul aswad ba ti min fajr ba she mutane kuma sun dauko zarin da gaske wani dauki zarin bari sa kafansa na abubuwa sa bakin dama In e, itefi shi gani wata sha waye girman shi ke tafi shine manzo Allah sallallahu alaihi innaka aridu kafa in absarta khaytan gafalanka da tunaninka ina da sau in dai har ka zai gani wannan zaren guda biyu lokacin da alfajiri ma bai ke har alfajiri to ka ba zai iya gani ba to anan ne yake cewa wa kullu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfar ba ce min al-fajr ba ba ko kada shi haka ba daga baya aka kara min al da yake cewa kana rijalun mazaje idan aradu sauma in suna son azmi rabata ahaduhum fi rijlaihi khaytul abyad she doki kafansa da ya dori zari fari i daura wal khaytul aswad i doki baki mai sa wala ya zaru bi zai guje ba ya kulu yana ya kulu yana fi hatta ya tabayana lahu ru'yatuhuma shi ya gani bambancin su to sha waye girmi na ta ci fa anzalallahu ba da sha la ya soko min alfajiri don a gane ko yi Allah na sha la ya soko min alfajiri a cika shi a ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajiri don wanda karin bayani ne an kawo min alfajiri shi ma wanda jarar majiru an soke shi ne daga baya ko yi Allah na'am yanzu ya kama area na fata an gane towa shi ne mai za su ba fa'alimu annama ni lailu mina na shai suka gane cewa daren nan shi ne keto alfajiri dai yayin da alfajiri ke so shi kore dare shi ne abin da yake nufi a nan alhamdulillah an gaji eh ba kwa zuwa da wuri ne ta ina wanda suka yi binciken na jiya so ya suka binciken na jiya zo mala idan binciken da na sa da